Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 18 ga watan Yunin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai. Masu kada kura a Iran sun nufi rumfunan zaɓe yau Juma'a don zaben sabon shugaban ƙasa. Amma akwai rashin ƙwarin gwiwa sosai a ɓangaren masu kada kura'ar. Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka na yin gargaɗi kan barazanar da manyan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a Afghanistan za su yi wa Amurka. Da zarar rukunin dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta na ƙarshe suka bakasar. ƙasar. Nau'in cutar coronavirus da ake kira Delta wanda aka fara ganowa a kasar India yanzu ya ɓalla ƙasar Sri Lanka makwabciyar Indiyar. Kanin labarin kenan. A cikin rahotanninmu kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an sake bude iyakokin ƙasa shekara guda bayan rufewa saboda cutar corona. Yanzu dai mu dai Nijar ne mun buɗa. mu suna iya tafiya inda suka dama. Idan mun juya a Najeriya kuma za a ji cewa wasu majiyoyi na cewa an samu nasarar tara 'yan bindigar da suka sace ɗalibai a birnin Yawuri jihar Kebbi. To yanzu dai information da ke zo mana an ci akwai kusan ah, gawar barawo 80 da aka samu. Sannan kuma wayanda aka kama da dare akwai sama da mutum talatin suma. A Najeriya har ila yau za a ji yadda matsalar tsaro ke ci gaba ta taɓarɓarewa a jihar Taraba. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna ɗauke da shirin mu na duniyar Amurka wanda Mamad Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu kada kura a Iran sun nufi rumfunan zaɓe yau Juma'a don zaben sabon shugaban ƙasa, amma akwai rashin ƙwarin gwiwa sosai a ɓangaren masu kada kura'ar yayin da ƙasar da ke gabas ta tsakiya ke fuskantar ƙaruwar yaduwar cutar coronavirus da kuma matsin tattalin arziki sakamakon takunkumin da Amurka ta sanya mata. Shugaban ƙasar Hassan Rouhani ya cika wa'adi na biyu akan karagar mulki yanzu. 'Yan takara da yawa sun janye daga neman takarar ko kuma ba su cancanci tsayawa takara a zaben na yau ba. A ranar Laraba, wasu 'yan takara masu da tsauran ra'ayi biyu suka janye daga neman takarar don ba da goyon bayansu ga wani ɗan takarar mai tsatsauran ra'ayi, Ibrahim Raisi, shugaban ma'aikatar shari'ar Iran. tsohon shugaban babban bankin kasar abdul nasir hemati ɗayan ɗan takarar da ya rage shi kuma mai ra'ayin kawo sauyi ne Masu fashin baki a fannin siyasa sun ce ta yiwu yisi ɗan shekara 60 shine zai lashe zaben wanda ya samu goyon bayan shugaban addinin kasar Ayatollah Ali Khamenei. Duba da cewa a baya rayisi na da hannu a keta haƙoƙin bil'adama ya sa ya zama kalubale ga kasashen yammaci. A cewar Benin Ben Taleblu na gidauniyar kare gwamnatocin demokuraɗiyya da ke Washington. Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka na yin gargaɗi kan barazanar da manyan ƙungiyoyin 'yan ta'addan Afghanistan za su yi wa Amurka da zarar rukunin dakarun haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta na ƙarshe suka bar ƙasar nan da watanni masu zuwa. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar jiya Alhamis cewa ta yiwu ƙungiyoyi kamar na al Alka'ida da IS su ɗauki shekara biyu kafin su sake farfadowa su iya kitsa kai hare-hare a kan amurka da ƙasashen ƙawancenta da ke yammacin duniya babban sojan ƙasar janar mark miley shugaban manyan hafsoshin sojan ƙasar shi ma ya ƙara ta gargaɗin cewa yiwuwar faruwar abubuwa cikin sauri a tsawon wannan lokacin ya danganta ga halin da gwamnatin afghanistan ta yanzu ke ciki. Idan gwamnatin ta ruguji ko aka wargaza dakaran tsaron Afghanistan, to haɗarin ka iya ƙaruwa a cewar Miley. Nau'in cutar coronavirus da ake kira Delta, wanda aka fara ganowa a ƙasar India, ya bulla Sri Lanka makwabciyar ƙasar ta India yanzu haka. A cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins, Sri Lanka ƙasar da ke da yawan al'umma kimanin miliyan 22. na da adadin mutum 233 da suka kamu da cutar covid-19 a koriya ta kudu kuma jinkirin da aka samu wajen kai rigakafin na covid-19 ya sa gwamnatin kasar yi wa jama'a ta yin haɗin rigakafi daban-daban waɗanda suka karɓi rigakafin astrazeneca kashi na farko yanzu za a yi masa rigakafin kamfanin pfizer a matsayin kashi na biyu wasu ƙwararru a fannin lafiya sun yi imanin cewa ta yiwu india ta fuskanci yaduwar cutar sosai karo na uku a watan oktoba an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar niger inda aka sake buɗe kan iyakokin ƙasa shekara guda bayan rufewa saboda cutar corona daga birnin yamai ga sulamun mini barma da cikakken rahoto taron majalisar ministoci na jiya alhamis ne ya yanke shawarar sake bude iyakokin ƙasa bayan wata tantaunawar da aka yi a kwanakin baya tsakanin shugabannin ƙasashen afirka ta yamma mambobin ƙungiyar iyomowa Ga karin bayani daga bakin babban Maga takardar ofishin ministan suhuri Alhaji Attahu Zakawanu. Eh, ga yanda shugabannin ƙasa suka yi daga taron nasu cewa suka yi eh, za a rika budewa sannan a hankali kenan kowa in ya diba ya ga daidai yanda yanayin kasar tashi take yana iya bude boda ne don yanzu dai mu dai Nijar ne mun buɗa motocinmu suna iya tafiya inda suka ga dama. A watan Afrilun 2020 ne gwamnatin niger ta ba da sanarwar rufe iyakokin kasa da na sama sanadiyar annobar corona kafin daga bisani a sake buɗe filayen jiragen sama da sharaɗin kowane fasinja ya gabatar da takardar gwajin wannan cuta makamancin wannan sharadi ne gwamnatocin kasashen na afirka ta yamma renon faransa suka gindaya wa fasinjojin da ke shirin ketare iyakokin kasa wato gabatar da takardar gwajin cutar covid-19 ya zama wajibi akan iyakokin waɗannan ƙasashe testikin nan dole ne mutane sai sun yi shi kayan su kama hanya sai saboda can yanzu kamar kasan mu ce nan wurin duk wanda ya taho daga wani waje zai shiga kasan mu dole sai mun bincike shi muga ina testikin da yi to su ma yan nan ke in za su tafiya dole sai an diba can kasashen in za su shiga sai sun tambaye su ina taskin da kai kuma taskin sai in kun yi shi inda ya dace kamfanonin suhuri sun yi na'am da wannan mataki wanda tuni ya fara farfado da harkoki kamar yadda a yau dinnan ma aka yi lodin farko daga kamfanin stm transport zuwa kwatano a jamhuriyar benin in ji wani kakakin kamfanin muhammad inshurut Eh, mataki ne wanda mun jima mun jima muna hwata a yi kuma allah ya sa eh, niger ta bude iyakokinta eh, duka kuma mun yi murna mun marhabin da wannan saboda mu aikin mu na sufuri mutane gare mu masu taya kasashen waje balle 'yan kasuwa sai allah ya sa Eh, makwabcin mu benin ita eh, ma iyakokinta suna bude deja mota mu guda da asuba ta tashi yanzu an jima zuwa karfe daya kuma mota mu guda ta kara tashi zuwa kotonu a cikin benin muna roko ga allah eh, ya ba su kusa su ci kan wannan allobar kuma ta rage yadda za su bude su iyakokinsu ya zamanto duk cikin afirka ana zirga-zirga a ta a dawo ba cikin wata damuwa ba kafin rufe iyakokin kasa a bara motocin jigilar kamfanonin sukuri daban-daban kan tashi daga birnin yamai shaƙe da lodin faso. fasinjoji a kowace rana zuwa biranen Kotonu, Lome, Accra, Abidjan, Wagadugu da Bamako. Kamar yadda irin waɗannan motoci kan tasowa daga waɗannan birane zuwa birnin Yamai dauke da 'yan kasuwa. Saboda haka matakin sake buɗe iyakokin ƙasa wani abu ne da zai farfado da hada-hada a tsakanin ƙasashen yammacin Afirka waɗanda su ma kamar sauran sassan duniya suka ɗanɗani kudar annobar coronavirus. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman, kada a shagala ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Wata tawagar 'yan sanda hamsin da suka kware a fannin sa ido a kan jama'a don hana aukuwar tashin hankali a jihar Oregon da ke nan Amurka. Waɗanda kuma ke mai da martani a kan mummunar zanga-zangar da ake yawan yi a birnin Portland. Sun yi murabus bayan da aka fara tuhumar wani abokin aikinsu a kan zargin aikata manyan laifuka. A lokacin wata ganawa da suka yi ranar Laraba da dare, jami'an 'yan sandan da jami'an da ke bincike. da 'yan sanda masu mukamin sergeant a fannin suka kada kuri'a yin murabus saboda sun ga su samu wani goyon baya ba daga ofishin shugaban birnin da babban lauyan gunduma sama da shekara daya a cewar ofishin magajin garin da kuma jama'an matakin jama'an na barin wannan fannin na zuwa ne kwana ɗaya bayan da aka kaddamar da tuhuma akan jami'i cody bodworth aka kuma zarge shi da laifukan kai hari guda hudu saboda ya yi amfani da kulkensa akan wani daga cikin masu zanga-zanga a shekarar da ta gabata babban jami'in 'yan sandan portland chris davis ya faɗawa manema labarai cewa yayin da jami'an suka bar wannan fannin na aikin sa kai za su ci gaba da gudanar da ayyukansu a rundunar Karo na uku kenan da kotun kolin Amurka ta yi fatali da kalubalantar dokar tsarin inshorar lafiyar kasar da ke taimakawa miliyoyin Amurkawa wajen biyan kuɗin jinya. Matakin kotun da alkalai bakwai suka goyi bayansa wasu biyu kuma suka yi akasin haka a jiya Alhamis. Ya yi watsi da kokarin jihohin da 'yan Republican ke jagoranta guda sha takwas da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na soke tsarin inshorar na shekarar 2010 da ake kira Affordable Care Act. Wannan ce babbar dokar da tsohon shugaba Barack Obama ya sanya wa hannu wanda Trump ya gada abinda aka fi sani da Obama Care a Amurka. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan za mu nufi Najeriya inda wasu majiyoyi ke cewa an samu nasarar tara 'yan bindigar da suka sace 'yan matan sakandaren FGGC na birnin Yawuri da ke jihar Kebbi ga Muhammad Nasir da rahoton. Tun a daren jiya ne rahotanni daga yankin dirin daji da makoko da ke masarautar zuru ke nuna cewa sojoji suna fafatawa da 'yan bindiga dama dajin makuku tuni da ya kasance hanyar da 'yan ta'arda ke bi idan za su je ko kuma idan suka dawo daga aika-aikar su a wannan karon kam sun haɗu da hushin sojin najeriya a wannan dajin na makuku na zanta da wani mazaunin dirin daji wanda shine babban garin da ke kusa da dajin na makuku ibrahim dirin daji wanda ya shaida min yanayin da ake ciki to yanzu da information da ke zo mana an ce akwai kusan ah, gawa barawo tamanin da aka samu sannan kuma wayanda aka kama da rai akwai sama da mutum talatin suma a makuku ne aka fafata kuma ake cikin fafatawa don ko ko yanzu tagogin sojoji na nan ta kara shiga daji din har yanzu ana ta ana fafatawa din da su ne suka dauko yara din da su jami'an tsaro eh, a nan cikin wannan daji na makuku domin sun kawo wannan shiyoyin tare da yaran eh, so amma babu wani dai labari kai tsaye cewa gashi ko an an so su kuku ba an su ba amma dai nan abinda ake labari ke zuwa cewa nan yanzu haka general hospital jirin daji akwai yi zuwa uku dai wanda aka zo da gawakin su cikin dalibai a nan dai yanzu wayanda dai aka samu gawakin su ne aka zo da su din amma sauran al'amuran da ke da rayuwa gaskiya sai dai zuwa anjima in wani labari ya sake da zuwa. Har yau na tuntuɓi wani mazaunin garin Alhaji Bashar wanda shi ma ga abin da ya faɗa. Kamar an kashe su eh, bandits ɗin sannan an yi yaran amma dai not confirmed fully confirmed amma dai gaskiya ana ana tsare an yi da yaran. an yi ma wurin zobe an yi cikin yara an kashe barayin. Na ne mijin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi inda kakakin rundunar DSP na fiye Abubakar ya ce yan dan jira. An tare barayin na a hanyar makuku Dallawa min biyu get back to Fiye da sa'a daya ban ji komai daga gare sa ba. a halin da ake ciki gwamnan jihar kebbi abubakar atiku gudu ya isa yankin na yawuri inda aka sace ɗalibai domin jajantawa jama'a akan lamarin jama'a dai na ci gaba da addu'o'i na neman samun ceto ɗaliban da aka kama har ma da malamansu. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. To an gaida Muhammad daga jihar Kebbi kuma sai jihar Taraba inda 'yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare da kashe-kashen jama'a. Salisu Lado gare ka. Al'amarin rashin tsaron dai sai kara ta tabarbarcewa yake yi a yankin Taraban inda al'umma mazauna Ibbi a wani yanki mai suna Sarkin Kudu suka koka sakamakon harin da masu wuta da kayar baya suke kaiwa al'umman wannan yankin. Alhaji Dan Azumi mazauni ne a yankin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi shine wadda ya tabbatar mana kan cewar harin dai ana kawo musu ba dare ba rana. Wannan muna zaune cikin dare sai dai kaji an zo ana ta harbe harbe a gari. sun kashe wani karya matan shi a kafa. Alhaji Dan Azumi wannan matsalar ya dan kwana biyu a wannan yanki na Taraba kace kuma jiya ma ya sake aukuwa to ta wani eh. bangare ne wannan matsala gefen a Fulani ne ko gefen Tibabe abin da kasar kuma Tibaben sun riga sun tsorata duk wani abin da ya faru ko mu ma a cikin gari mun ji bindiga kawai mun san za ce to ga gefen da ya faru yanzu haka ma Tibaben wanda suka gudu da suka je area plateau suna dawa kuma jiya wannan abu ya faru yanzu haka suna kwashe kan suna komawa ko muna da gwamnati ne da ta taimaka mana da jami'an tsaro gari ma ya zauna lafiya lokacin noma ne a amma yanzu haka wayansu sun yi shuki ma abin ya gagara wayansu ma ba su gama shukin ba ga wannan ya sake faruwa ba a tura kowane jami'in tsaro bane a wannan guri illa yan sannan da muke tare da su ne a nan a sarkin kudu su ne kawai kuma ba su da yawa ma gefen gwamnati kuma ba su kawo muku wani dauki ba ba san ne ake ciki ba shuru dai kawai. Hakan ta sanya na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Taraba DSP David Misa wadda ya tabbatar mana da cewa kawo yanzu kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba ya tashi runduna domin su kai wa al'umman wannan yanki agaji. Wannan wuraren da suke dai wannan samun ayyuka na masu aikata laifi irin su kinafi da kuma kashi da makami. So akwai matakai na musamman da shi kwamishinan 'yan sanda ya dauka na da cewa cewa wannan wurin an mai da hankali da kuma jami'an tsaro a wannan yanki fiye da ba kowane gefe domin tabbatar da tsaro. A cikin wannan kwanakin ne shi kuma kwamitin yan sanda ya sake tura wasu motoci na fato kuma aka raba su a hanyoyi daban-daban a wannan yanki wanda kuma yanzu aka suna nan suna tabbatar da cewa sai aiki da da Gwamnati suna da yunkuri ganin kawo karshen matsalar rashin tsaro a jihar Taraban hakan ta sanya na tuntubi kwamishinan yada labarai na jihar Taraba Honorable Danjuma Adamu Wanda ya tabbatar da cewa gwamnan jihar ya haɗa kwamiti domin ganin an kawo karshen wannan matsalar. Mai girma gavana na Taraba State Akite Dairu Ishaku ya kafa hukuman bincike na fade-fade a Taraba din. Kowa duk ya kawo koke-kokensa duka a wannan hukuman din har an gama. Shawarin da hukuman din ta kawo duk an gwamnati ta karba yanzu ana gudanar da wayannan shawarin da suka kawo. Don a maganta wannan rigimen-rigimen din sai gashi nan kwacan wannan ta To sai mu ce Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya shigo cikin wannan lamari ya ko kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar Taraban. Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga jihar Taraba a Najeriya. An gaida Salisu. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. shugaban amurka joe biden da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin sun yi wata ganawa a gefen taron kasashen g7 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya da aka yi a geneva inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka hada da fannonin da kasashen biyu ke yawan samun rashin jituwa a kai yau batun da shirin na duniyar amurka wannan mako zai magana a kai kenan sunana mahmud lalo madalla. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun yi wani zama na musamman a birnin Geneva da ke kasar Switzerland inda suka tattauna kan batutuwa da dama. Ba dai bakon abu ba ne batun rashin jituwa da ƙasashen biyu ke yawan samu kan al'amuran da suka shafi kare muradunsu. Inda kuwa baya-bayan nan ma an yi ta kai ruwa rana kan al'amuran da suka shafi fannonin kare 'yancin bil'adama, rikicin Ukraine, kutse a rabon adana bayanai da kuma batun katsalandan a zaɓe. To dangane da wannan tattaunawa da shugabannin biyu suka yi a ranar Laraba, na gaici Dr. Nasir Danmowa mai share kan al'amuran da suka shafi diplomasiya wanda ke zaune a jihar Florida da ke nan Amurka. Na kuma fara ne da tambayarsa yadda ya kalli wannan tattaunawa da shugabannin biyu suka yi. To, kamar dai yadda um, mahiyanci masu uh, abin nan lokaci kan irin wannan sun nuna cewa to magana tsakanin wannan biyu na da wani duk da ke an san zai yi wuya su daidaita wajen ah, su ga duniya saboda kaga kowane su nashi abin ga daban su tsarin mulki da kuma irin yadda suke gudanar da su daban-daban amma dai wani shine kaga su ne mayan kasashe waɗanda ke da makaman ah, nukiliya da dai kuma su uh, miyagun makamai a duniya to kaga in ya kasance suna magana wa junansu kaga duniya to yana duniya ta samu kwanciyar hankali mm-hmm. To a wani abu da rahotanni da dama suka ruwaito shine cewa dukkan shugabannin biyu sun bayyana cewa tattaunawar ta yi ma'ana kamar hakan kenan kake ganin wata alama ce da ke nuna an ɗauki hanyar kawo ƙarshen ita wannan takaddama da ka bayyana a farko ta cewa suna yawan samu a tsakaninsu? eh kwarai kuwa saboda duk da yake kamar yadda na gaya ma zai yi su daidaita wajen su amma kasancewar wato um, suna magana ɗin gaskiya yana kawo kwanci hankali musamman ga kasashe na turai waɗanda suka yi ah, makwabtaka da rasha ɗin bisa ga amerika kaga su basu da waɗanga mukamai irin na rasha so eh, kasancewar da su yi magana gaskiya ya kawo kwanci hankali sosai ga duniya wato maimakon a ce kenan wannan ah, ah, wato an matsa kusa sosai ga kasancewa wato za a samu daidaito tsakanin su. Maimakon a ce an ja gefe ana ta jajjefa kalamai wato zaman kenan ya fara nuna wani haske kenan da za a samu nan gaba watakila. A kwarai kuwa. Eh. To a kamar waɗanne fannoni ne kada mu yi tuya mu manta da albasa waɗanne fannoni ne Amurkan da Rashin suke yawan samun takaddama a kai dakta? To, ita dai matsayinta Amerika wannan um, kamar interference eh, da wato kamar katsa da ita rasha ta taba yi ga abin nan ga zaben amerika wanda ya wuce shine uh, um, wanda ya damu amerika da kuma waɗannan masu kawo abin nan farmaki ta hanyar intanet mm. suna ansa kuɗin fansa daga mayan kamfanin uh, su amerika ka san kwanaki da suka da suka kai farmaki na abin nan kamfanin da ke abin gama man fetur ya kasance kasan ma aka samu in ka je gidan mai sai ka yi layi mai tsawo kamin ka samu mai kuma mai yi tsada hmm. so kaga irin irin waɗannan da yake kaga yanzu ita amir kusan komi ya koma akan yanar gizo to abubuwan ta waɗanda suke gidan suna sun danganta tsaro irin su energy da sauransu duk suna kan Internet to eh, so gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin abin da ah, ya haida mu amerika duk da yake kuma akwai wannan matsalar ta makamin nukiliya amma kaga zai yi wuya a ce rasha ta kawo mu amerika ah, harin makaman nukiyar don sanin abin da zai iya biyo baya amma kaga waɗannan na eh, shi wannan da ke kaga ita gwamnatin rasha tana cewa ta da hannu da shi wadanda eh. ke kawo wannan farmaki ɗin. Dama na so in ce ita rashin takan yawan fitowa ta ce ita ba ta da hannu a kan waɗannan abubuwa da Amurka take zarginta a kai. Eh, to amma kuma ka san an ce ko baka abin nan ba in ka ba barawo mafaka kaga kana da hannu kenan tunda ka su mutanen suna cikin rashin kamar yanzu a ce da gana Amerika mm. a wa'yansu su kai irin wannan farmaki a rasha kaga idan amerika ta bar su ba tare da ta hukunta su ba kamar ta ba su mafaka kenan so ko shi Joe Biden kaga ya bada ya bada wannan misali lokacin da yana ya ce yana magana da shi shugaba Vladimir Putin yana ce mai to yanzu ka diba yanzu a ce wasu su kai farmaki ga makamashin ga abin nan ko kamfanin ku na man fetur ya zaka ji To a dakta dai da cewa shugaba Joe Biden bai jima da hawa kan karagar mulki ba ban sani ba kamar ya zaka auna dangantaka tsakanin Amurka da Rasha a zamanin mulkin tsohon shugaba Donald Trump da kuma Joe Biden a yanzu. To idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa za mu ɗora da amsar wannan tambaya a wannan tattaunawa da muke da dr nasir danmowa mai shari kan al'amuran da suka shafi diplomasiya da ke zaune a nan amurka wanda muke mika mu ta musamman gare shi yanzu kan a madadin bakon namu da kuma daniel brown da haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya a takaice ga Yusuf zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. Za mu fara da ra'ayin Sani Muhammad Cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. mai cewa kai co hakika sace ɗaliban sakandare da dama a jihar kebbi da wasu 'yan ta'adda suka yi abin takaici ne ya allah ka kawo mana ƙarshen sace-sacen ɗaliban da 'yan ta'adda suke yi a ƙasar mu najeriya amin su mu amin sai kuma ra'ayin isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya da ke cewa assalamu alaikum sashen hausa umarnin da shugaba muhammadu buhari ya bayar na ɗaukar matasa 'yan ƙato da gora ko sibiliyan JTF a jihar Borno aikin soja hakan ya yi daidai kuma abin a yaba ne matuka domin Malam Bahaushe ya ce yaba kyauta tukwici. Shuko Mansur Almugumal cewa yake ya kamata 'yan Najeriya mu koma ga Allah baki ɗaya domin samun mafita ganin yadda abubuwa ke ci gaba da taɓarɓarewa a mu kuma babu alamar shugabanni za su iya magancewa. sai kuma ra'ayin isa jikan mai saje daga toro da iliyasu yakubu digawa tare da baban gida buba fajewa da ke cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka yau mun shigo wannan fili don mu yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta farga daga dogon baccin da take yi ana ci gaba da hallaka jama'a a zamfara inda aka hallaka jama'a kusan 60 muna fatan za a kai musu dauki sai kuma ra'ayi na ƙarshe da ya fito daga kawu mai ruwa bajoga da salim muhammad isa bajoga da suke cewa salamu alaikum hakika rahoton da babban bankin duniya ya fitar kan mace-mace da ake samu sanadiyar karancin abinci da tsadarsa da talauci da yawa al'ummar najeriya tutu gaskiya ne muna addu'ar allah ubangiji subhana wata'ala ya kawo mana saukin lamarin amin ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya ra'ayoyinsu da da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a kuma ba kuma wanda isa hana Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta. Kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa da bitar labarai amma a takaice. rumfunan zaɓe yau Juma'a don zaɓen sabon shugaban ƙasa. Amma akwai rashin ƙwarin gwiwa sosai a ɓangaren masu kaɗa kura'ar yayin da ƙasar da ke gabas da tsakiya ke fuskantar ƙaruwar yaduwar cutar coronavirus da kuma matsin tattalin arziki sakamakon takunkumin da Amurka ta sanya mata. Manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka na yin gargaɗi kan barazanar da manyan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a Afghanistan za su yi wa Amurka da zarar rukunin dakaran haɗin gwiwar da Amurka ke jagoranta na ƙarshe suka bar ƙasar nan da watanni masu zuwa. Nau'in cutar coronavirus da ake kira Delta wanda aka fara ganowa a ƙasar India yanzu ya ɓulla ƙasar Sri Lanka makwabciyar ƙasar ta India. Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce mu huta lafiya.